dalilin da yasa aka ba wa Nijar 'yanci. Assalamu alaikum wa rahmatullah, barkanku da zuwa tashar AA Boka. Idan kuka zo tashar AA Boka ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Dalilin ba wa Nijar 'yanci. Nijar da ƙasa ce wacce Faransa ta mata mulkin mallaka, wanda ta ebi shekaru da dama a ƙasar ta Nijar. inda ta kafa shugaban ƙasa har da gwamnoni wanda suke mulkan Nijar tsohon lokaci mai datsai. Daga baya 'yan Nijar sun yi karatu su ma sun gane cewa za su iya yin mulki kuma sun gane cewa ba zai yiwu su ci gaba da zama a ƙarƙashin mulkin mallaka ba. An samu zaratan jarumai a wannan ƙasa ta Nijar wanda suka shiga harkokin siyasa irin su Zarmanko Sa'idu wanda su ne suka kafa jam'iyyar ppn daga baya suka koma unsi party a lokacin da mulkin ya dawo lokacin da za a samu mulkin 'yancin kai za a samu 'yancin kai a niger a 1950 niger tana ɗaya daga cikin ƙasashen da faransa ta nena ba tare da an gina siyasarta ba an samu wani zikakure daga jihar doso mai suna zarmanko of doso wanda shine dan doso ya fito a uba a wannan yanki da kuma jarma wanda yake da ƙarfin faɗa a a ɓangaren siyasa kuma yana cikin masu naɗa manya ko in ce masu zaɓar shugaba a wannan yanki wanda suka shiga harkokin siyasa da shi da zarmanko wanda a yawancinsa kamar shugaba ne na hausawa wanda yake a wannan ƙasa ta Nijar da irinsu Isufu Sa'idu wanda shi ma ya yi mulki sosai kuma ya sanu a cikin siyasa ba Najeriya ba da Nijar tsakanin Najeriya da Nijar ya yi ƙaurin suna yana ɗaya daga cikin wanda suka samo wa Nijar mulkin 'yancin kai. Zarmanku Sa'idu kamar yadda muka gaya muku yana cikin wanda suka kafa jam'iyyar ppn daga baya kuma aka unis party wanda ya zama vice president da kuma minista na shari'a daga shekara ta alaf 1958 october zuwa 1959 wanda a yanzu ake kiran gun da doso astrocorio continue wannan shi ne kaɗan daga cikin irin tarihin da Nijar ta ƙunsa. Nijar dai tana cikin ƙasashe na Afirka yanzu wanda ake ji da su sannan suna da birane da jihohi wanda yanzu tattalin arzikin Nijar ya haɓaka sosai wanda a yanzu akwai jihar Doso wacce take da influence position wacce take da mukamai masu faɗa aji a jihar a gwamnatin Nijar har da Najeriya wanda yawancinsu su ne wanda suka kwato 'yancin kasar daga Jarma sannan birnin Doso yana da matukar muhimmanci da kuma faɗi da kuma yawan al'umma birnin Doso yana cikin mutane a cikinsa kusan aka samu waɗanda suka samu 'yancin ƙasar Nijar amma akwai mutane da dama daga ɓangare-ɓangare na wannan jiha ko kuma ce na wannan ƙasa wanda sun ba da gudunmawa sosai na wajen ƙwato wa Nijar 'yancin kai. Kar ku manta idan kuka zo tashar AA Boka za mu ci gaba da kawo muku irin tarihin yadda aka yi aka samu 'yancin Nijar wannan ba shi ne cikakke ba mun kawo muku matashiya ne akan yadda Nijar har aka ta gina ƙasarta ta kwaci 'yancin kanta wanda yanzu a afirka ana alfahari da ƙasar nijar kar ku manta idan kuka zo wannan channel mai albarka ku danna subscribe